daga nan Tehran sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا صدق الله العلي العظيم muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari wadda ba ta katsewa Allah kuwa mai ji ne masani ne Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya yana fitar da su daga dufai zuwa haske waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu suna fitar da su daga haske zuwa duffai waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta, sadakallahul aliyul azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita uku da ashirin, sai kuma shirinmu na rana daga karfe ɗaya da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar, Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin. A shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com. Masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin Facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar WhatsApp a wannan lambar sifili sifili tara takwas ɗari tara hamsin da hudu tamanin da shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Kun kamo rediyo VOH Hausa da ke nan birnin Tehran. Muhammad Aminu Ibrahim Kiyawa ke muku sallama kuma zikin da ku a cikin shirin. Ga kuma irin abubuwan da muka tanadar muku a cikin shirin namu na daren yau Litinin. To da farko dai, kamar da muka saba za mu fara da cikakkun labaran duniya. Bayan nan sai mu kawo muku sharhin bayan labaru. Daga shi kuwa sai mu kawo muku shirin nan na gaba wato shirin na ko kun san wanda yake kawo muku abubuwan da suka faru a rana mai kamar irin ta yau. Daga nan kuwa sai mu kawo muku shi na musamman kan shahadan Saida Fatimatu Zahra tsaya da amincin Allah su fita gare shi da ala wato da diyar manzon Allah tsaya da amincin su fita gare shi da alayensa tsarkaka. To yanzu kuma lokaci ya za a gyara zama domin kuwa na shirya tsab domin karanta muku cikakkun labaran duniya inda za mu taɓo labarai daban-daban da suka faɗu a faɗin duniya. To madalla ga labaran duniya farko muhimman kaninsu. su. wakilin masar ɗinkin duniya ya buƙaci goyon bayan iran wajen tabbatar zaman lafiya a ƙasar yaman ƙungiyar hezbollah tana juyayen shahadar babban kwamandan wato haitham ali tabatabai da isra'il ta kashe a yau ƙungiyar amnesty international ta zargi gwamnatin najeriya da gazawa wajen kare rayukan al'ummarta Yanzu kuma ga cikakkun labaran. Wakilin Majalisar Ɗinkin Duniya ya buƙaci goyon bayan Iran wajen tabbatar da zaman lafiya a ƙasar Yaman. Manzan musamman Majalisar Ɗinkin Duniya kan ƙasar Yaman ya yi kira ga ƙasar Iran ta ci gaba da nuna goyon bayan ta na ƙoƙarin da ake yi na wajen ganin zaman lafiya ya ci gaba da wanzuwa a ƙasar Yaman. Han Grunberg, wakilin Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi wannan kiran ne. a lokacin ganawar sabbin sanokin wajen kasar iran abbas arakci a birnin muscat na kasar oman grunberg ya bayyana cewa ci gaba da aka samu kan batun wato kasar yaman na iya kana kuma ya kira ga kasar iran ta ci gaba da nuna goyon bayanta game da kokarin da majalisar ɗinkin duniya take yi na ƙarfa hanyoyin da ake bi wajen ganin an tabbatar zaman lafiya a ƙasar yaman a nasa bangaren ministan harkokin wajen kasar iran ya yi da haran da isra'ila ke kaiwa kan kasashe a yankin da kuma ci gaba da kagaba ta hankumi kan kasar yaman kana ya barazanar cewa wuce guna da irin isra'ila da take yi shine zai iya kara haifar da rashin tsaro da zaman lafiya a yankin baki ɗaya. Ƙungiyar Hezbollah tana juyayin shahadar ban kwamanda Haisam Ali attabataba'i da isra'ila ta kashe ƙungiyar hezbollah ta ƙasar labanan na juyayin shahadar kwamandan haisam ali attabataba'i da aka sani da abu ali wanda ya shahada tare da wasu dakarun ƙungiyar ta hezbollah guda hudu a wani mummunan hari da isra'ila ta kai a yankin kudancin birnin beirut da ke ƙasar labanan tabataba'i yana ɗaya daga cikin jajirtattun dakarun ƙungiyar hezbollah kuma ya taka rawa sosai wajen wato tsarin tsaron ƙungiyar tun shekarun farko da aka fata. Kisan nasa ya ƙara nuna irin yadda Isra'ila ke ta wato inda Isra'ila ke ta yarjejeniyar dakatar da buɗe wuta da aka cimma tsakaninsu da ƙungiyar Hezbollah kuma kisan nasa zai ƙara ƙarfafa jajircewa a turbar gwagwarmaya a yankunan Labanan da kuma Falastinu. ƙungiyar hezbollah ta bayyana cewa ban kwamandan ya bi ɗan uwansa da ya shahada bayan ɗaukar dogon lokaci na neman samun shahada inda sadaukarwa da inda saukar da rayuwarsa wajen gwagwarmaya da jajircewa a yammacin jiya lahaji ce isra'ila ta kai hari a gidansa da ke kudancin birnin beirut a ƙasar labanan inda harin ya kashe mutane biyar ta da ta wasu guda 28 kuma ya ci shaguna da gidaje da ke wataka da wurin da Isra'ilan ta kai hari. Ƙungiyar Amnesty International ta zargi gwamnatin Najeriya da gazawa wajen kare rayukan al'ummarta. Ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta Amnesty International ta zargi gwamnatin Najeriya da gazawa wajen kare yara ƙanana a faɗin ƙasar. yayin da ake ci gaba da samun karuwar hare-hare da sace-sacen mutane da ake kaiwa a wasu makarantu a arewacin ƙasar. Amnesty ta ce tana wato nuna damuwa akan yadda gwamnatin Najeriya ke kara nuna gazawa a wajen kare rayukan mutane da dukiyoyinsu musamman ma yara ƙanana a makarantu. Isa Sunusi shi ne daraktan ƙungiyar Amnesty International a Najeriya ya shaida manema labarai cewa abin da ke faruwa yanzu ya wuna cewa ilimi zai ƙara samun koma baya fiye da baya sai dai bisa ga yadda abubuwa ke faruwa a yanzu na rashin tsaro da satar ɗalibai abin zai ƙara yin ƙamari sosai ya ce rufe rufen makarantu da ake yi a halin yanzu a arewacin najeriya wasu yaran har abada ba za su koma makaranta ba don haka muna ganin wannan ban bala'i ne don haka ya kamata gwamnati ta shi tsaye ta yi abin da ya dace isa sunusi ya bayyana cewa aikin gwamnati ta bawa aikin gwamnati ba wai shine gina kwalta ko kuma gina gadar sama ba kare dukiya da rayukan mutane shine abin da ya rataya ga wuyan gwamnati kuma ta gaza a kansa to masu ware kada ku sha'afa labaran suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan radio voh hausa da ke nan birnin tehran To yanzu kuma labaran za su ci gaba. Kimanin mutane shida ne suka rasa rayukansu sakamakon harin kunar bakin wake da aka yi a garin Peshawar na ƙasar Pakistan. Rahotanni sun bayyana cewa an kai harin bakin ƙunar bakin wake ne a kwatar FC da ke Peshawar na ƙasar Pakistan da safiyar yau kuma ya sanadiyar mutuwar mutane shida da yara jami'an tsaro uku da kuma wasu guda uku na daban. Wannan shine hari mafi muni da aka kai a to kan jami'an tsaro a ƙasar Pakistan a wannan watan. Wannan harin ya nuna irin matsalar tsaro da ƙasar Pakistan ke fuskanta a lokacin da ake samun ƙaruwar ayyukan 'yan ta'adda da ke na ƙungiyar tahrikar Taliban TTP kenan waɗanda wanda Islamabad ke zarginta da gudanar da ayyuka a ɓoye a kan iyakar ƙasar Afghanistan. a nasa bangaren firaministan kasar pakistan shahbaz sharif ya ci da kai harin kuma ya buƙaci gudanar da bincike don gano waɗanda ke da hannu wajen kai harin tare da gurfanar da su a gaban kuliya sabo shi ma shugaban ƙasar asif ali zardari ya yi allah waje da kai harin kamar yadda ya rubuta a shafinsa na x kuma ya aike da ta'aziyya ga iyalan waɗanda suka rasa rayukansu kuma ya ce wannan zai ƙara wa jami'an tsaron ƙasar karfin gwiwa da kuma jajircewa. To da ƙarshe za ku cewa dubban al'ummar ƙasar tunisiya ne su gudanar da zanga-zangar adawa da mulkin kama karya a ƙasar. Dubban 'yan ƙasar tunisiya ne suka fito zanga-zangar lumana a birnin ƙasar kan abin da suka kira rashin adalci da danniya na wannan gwamnatin. Yayin da suke zargin shugaba Ka'is Sa'id da mulkin kama karya. Zanga-zangar ta kasance wani babban al'amari ne a baya-bayan nan da ya mamaye wasu ɓangarorin ƙasar wanda ya shafi 'yan jarida, likitoci, bankuna, ɓangaren sufuri da sauran ababen more rayuwa. A watan da ya gabata wasu dattin ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam sun sanar da cewa hukumomi sun dakatar da ayyukan su saboda zargin suna karɓar tallafin kuɗi daga wasu ƙasashen waje. Amnesty International ta ce murkushe ƙungiyoyin kare haƙƙin jama'a ƙasar na buƙatar kawo ɗauki yayin da gwamnati ke ci gaba da kamawa da tsare mutane ba bisa ƙa'ida ba ƙwace ƙadarori taƙaita ayyukan bankuna dakatar da su a wasu lokutan ma da kai hari kan ƙungiyoyin masu son zaman lafiya ko kuma masu zaman kansu wannan babban abin damuwa ne da ke faruwa a ƙasar ta Tunusiya. ma saurare ƙarshen labaran duniya kenan ko saurara yanzu kuma sai a gyara zama domin a saurari shirin nan na labaran wato shirin nan na sharhin bayan labaru kafin daga bisani mu kawo muku shirinmu na gaba. Sharhin yau zai dubi ne dangane da irin halin kunci da kuma matsaloli na rabon kayan agaji da ake fuskanta kayan agaji da ake fuskanta a yankin zirin gaza da kuma matsalar yunwa wadda ta fara bulla a yankin sakamakon hare-haren isra'ila akan al'ummar yankin zirin gaza daya daga cikin abubuwan da suke faruwa a cikin lokutan baya-bayan nan shine kasashe da dama na duniya sun karkata zuwa ga ganin cewa an haɗa kai da kuma ɗaukar matakai na bai ɗaya wajen tilasta isra'ila domin ta dakatar da kisan ƙare dangi da take a kan al'ummar yankin zirin gaza daga sai kuwa har da wasu daga cikin ƙasashen yammacin duniya har ma da na ƙungiyar tarayyar turai waɗanda dukkaninsu a halin yanzu wannan al'amari ya fara ci musu tuwo a ƙwarya wannan ne ya sanya ma har ta wasu daga cikin ƙasashen tarayyar turai suka ɗauki aniyar amincewa da falastinu a matsayin ƙasa a hukumance sakamakon abin da isra'ila take aikatawa na yin fatali da dokoki na ƙasa da ƙasa da kuma yin gaban kanta wajen aiwatar da kisan kiyashi da kashe mata da ƙananan yara a yankin zirin gaza da kuma jefa su a cikin matsanancin yunwa wasu daga cikin irin waɗannan matakan sun haɗa da ɗaukar matakan sa takunkumi a kan isra'ila musamman ta fuskacin ma'amala ta makamai ƙasar slovenia ita ce a cikin 'yan kwanakin nan ta sanar da cewa ta haramta saye ko kuma sayarwa isra'ila duk wani abu wanda yake da alaka da aikin soji sakamakon laifukan yaƙi da isra'ila take aikatawa a yankin zirin gaza baya ga haka kuma wasu daga cikin manyan kasashen nahiyar turai din ma suna da matsaya wadda ta kama da haka na ɗaukar matakai domin kakaba wa isra'ila takunkumi akan wasu bangarori da suke mu'amala da ita musamman wasu kwamitoci waɗanda suke da alaka da harkokin kasuwanci da kuma batutuwa na cinikin makamai haramtacciyar kasar isra'ila a halin yanzu dai ta zama saniyar ware dukkanin al'amura na ƙasa da ƙasa in banda amurka wadda take mara mata baya ido rufe wadda kuma ita ce babban jigon mai ɗaukan nauyin dukkanin ayyukan yaƙi da laifukan da isra'ila take tafkawa a yankin zirin gaza da kuma yankin gabas ta tsakiya da ma wasu ƙasashen duniya ƙasashe waɗanda sun ginu akan siyasa ta munafunci a halin yanzu bisa la'akari da yadda kasashen duniya suka yi ca a kan su saboda goyon bayan da suke baiwa isra'ila akan bannar da take tafkawa su ma sun fito sun fara bayyana wata siyasar ta daban dangane da abin da yake faruwa a yankin zirin gazan na kisan kiyashin da isra'ila take yi inda har wasu daga cikin su ma suke barazanar ɗaukar matakai na kakaba wa isra'ilan takunkumai a wasu bangarori to kuma dai yaya wannan lamari yake abinda isra'ila take aikatawa a halin yanzu ba sabon lamari ba ne illa dai kawai abin da yake faruwa a yanzu ya zo ne a wani lokaci wanda duniya za ta iya sanin abin da yake faruwa a nan take sakamakon kafofin yada labarai da suke ɗaukar abin da yake faruwa kai tsaye da kuma yadda ake yada waɗannan abubuwa ta kafofin sada zumunta waɗanda a halin yanzu sun yawaita a dukkanin kasashen duniya kuma duk inda mutane suke za su iya ganin abin da yake faruwa ba tare da wani shamaki ba sakamakon abubuwan da suka rika wakana a shekarun baya lokacin da babu irin waɗannan manhajoji da ake amfani da su na sada zumunta ga dukkanin alamu dai wannan matsan lamba na al'ummomin duniya ya fara yin tasiri akan waɗannan manyan ƙasashe da suke ɗaukan nauyin laifukan yaƙi da isra'ila take tafkawa da hakan ya haɗa da ita kanta ƙasar amurkan duk da cewa dai masana sun yi imanin cewa ba wani abu bane wanda ya gino akan gaskiya illa dai kawai siyasa ta munafinci da kuma harshen damo irin ta manyan kasashen duniya ya mulkin mallaka a baya bayan nan a wani salo na bayyana irin wannan siyasa ta munafunci da kuma harshen damu babban wakilin donald trump akan harkokin yankin gabas ta tsakiya ya je yankin zirin gazan da sunan wai duba halin da ake ciki a yankin da kuma irin yadda ake gudanar da ayyukan raba agaji musamman a sansanonin da amurka ta ce ta kafa domin raba tallafi ga al'ummar yankin zirin gaza ya ce komi yana tafiya kamar yadda aka tsara shi al'ummar yankin zirin gaza suna samun dukkanin taimako daga cibiyoyin da amurka ta kafa inda ya ce kimanin rabin al'ummar yankin zirin gazan taimakon da amurka take bayarwa ne ake ɗaukan su duk wata cewa dai hatta waɗanda suka yi masa rakiya a lokacin da ya kai wannan ziyara sun kare ta wannan mutu domin kuwa sun tabbatar da cewa babu wani taimako wanda ake raba ma al'ummar yankin zirin gaza bilhassali ma dukkanin kafofin da ake shigo da abincin ko kuma kayan agajin ko magunguna an rufe su baki ɗaya illa banda 'yan kwanakin baya-bayan nan da aka rika jefa abinci ta sama wanda shi ma gwamnatin haɗaɗɗen daular larabawa ce ta ɗauki nauyin hakan wanda shi ma ko alama ba zai taɓa wadatar da bukatun al'ummar yankin zirin gaza ba kuma abin da aka rika jefa ma mutane shine garin fulawa da kuma madara ta ƙananan yara wanda dukkaninsu abubuwa ne waɗanda ba za su iya wadatarwa ba kuma ba za su iya kawo ƙarshen matsala ta yunwa da kunci da al'ummar yankin zirin gaza suke ciki ba. thank you ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Yau Litinin 24 ga watan Nuwamban shekara ta 2025 wanda ya daidai da uku ga watan Jumada Thani na shekara ta 1447 hijira Mariya. Masu saurare ko kun san cewa shekaru goma sha bakwai da suka gabata a rana irin ta yau. Ayatollah Sheikh Muhammad Taqi Bahjat babban malamin addini wanda ake komawa zuwa gare shi kuma babban malamin irfani a duniyar musulmiyar su an haife muhammad taqi bahjat a ƙarshen shekara ta 1334 hijira kamariya sannan kuma haife shi ne a garin foman da ke lardin gilan ya rasa mahaifiyarsa tun yana shekaru goma a duniya sannan kuma ya yi karatun firamare a makarantar foman sannan ya karatun ilimin addini a wannan gari a shekara ta 1348 hijira kamariya yana ɗan shekara goma sha hudu ya tafi ƙasar iraki inda ya zauna a birnin karbala bayan shekaru hudu ya tafi birnin najaf al-asharaf inda can ma ya shiga da karatuttukansa ba ga kuma Sheikh Muhammad Taqi bajad ya koma kasar Iran a shekara ta 1363 bayan hijira bayan ya yi karatu mai zurfi na addini sannan kuma ya zauna a garin na Foman na wasu watanni sannan ya tafi birnin kum ya rubuce rubuce masu tanin yawa a bangare daban-daban waɗanda suka hada da bangaren fikihu usul da bangaren aƙida gami da hadisi da kuma irfani hakika aitullah shak muhammad taqi bahjat ya kasance yana nisantar karbar duk wani mukami ko kuma matsayi na mulki bilhasali ma hata littafai waɗanda ya rubuta da dama daga cikinsu ba a buga su a lokacin rayuwarsa ba saboda kaucewa duk wani abu wanda zai sanya ya yi suna ko kuma ya shahara a tsakanin malamai inda sai ba da ne ayatollah araki ya ba da umarnin buga littafan ayatullah bahjat Aitullah ta kai da ya shahara matuƙa da tsananin ibada ta gudun duniya da kuma kaskantar da kai da tsantseni a cikin dukkanin lamuransa na rayuwa. Babban malamin ya rasu yana da shekaru kimanin casa'in da biyar a duniya sannan kuma an binne gawarsa a hubbaran sai da Fatima masu ma salam da ke birnin Qom. Ina kowace rana dubin dubatar mutane daga ciki da wajen ƙasar Iran suke ziyartar kabarinsa suna masa addu'a. Kamar da kuma ake ci gaba da amfana da littafan da ya rubuta a lokacin rayuwarsa a ran yanzu kuma cibiyoyi daban-daban na ilimi suna amfani da waɗannan littafai a bangaren fikihu usul da ma irfani masu saurare ko kun san cewa shekaru 194 da suka gabata a rana irin ta yau wato 24 ga watan nuwamban shekara ta 1831 michel faraday wani masanin ilimin kimiyyar lissafi da kuma kimiyyar sanadarai ya samu nasara ta samar da karfin wutar lantarki an haifi faraday a shekara ta 1791 da farko da ya fara zama ne a wani shagon sayar da littafai yana daga wannan lokacin ne kuma ya fara karatu littafai daga baya kuma ya shiga bincike inda ya samu nasarar samar da karfin wutar lantarki wanda ya zama asasin ci gaba na zamani baki daya faraday ya samu nasarar kirkiro kwan fitilar lantarki na farko sannan kuma ya gano ka'idojin ilimin kimiyyar lissafi daban-daban faraday ne ya fara mai da iskar chlorine ya zama ruwa ta hanyar ilimin kimiyya masu warare ko kun san cewa shekaru goma sha biyu da sa gabata a rana irin ta yau 24 ga watan nuwamban shekara ta 2013 kasar iran da kasashe biyar masu kujerun dindindin a majalisar ɗinkin duniya da kuma kasar jamus suka rattaba hannu akan yarjejeniyar farko ta tattauna batun shirin makamashin nukiliyar iran a birnin vienna na kasar austria wannan yarjejeniya ta bukaci ƙasar iran dai da ta kai shirin ta na makamashin nukiliya zuwa wasu shekaru a inda su kuma kasashen yamma za su ɗage mata dukkanin takunkumai waɗanda suka ɗora mata akan wannan batu a rattaba hannu na ƙarshe akan wannan batu a cikin watan yuli na shekara ta biyar. kuma daga baya an da wannan yarjejeniya ta zama kuduri daga cikin kudurori na majalisar ɗinkin duniya to amma cikin shekara ta takwas. shugaban ƙasar amurka donald trump ya fitar da amurka da cikin wani yarjejeniya lamarin da sun iran din ta jingina yin aiki da wasu bangarori na wani yarjejeniya bayan da su ma kasashen yammacin duniya su ka kasa cika alkawalan da suka dauka iran ta mayar da martani ta hanyar daukar matakai dake-dake tare da bayar da wa'adi akan kowane mataki kafin zuwa mataki na gaba kuma kowane mataki iran tana bayar da wa'adi ne domin yanke hujja ga kasashen turai da kuma hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya daga cikin matakan da iran ta dauka har da ci gaba da tace sanadarin uranium a cibiyunta zuwa kashi 20 cikin 100 bayan a bisa wannan yarjejeniya za ta tashi kashi uku ne kawai cikin 100 na sanadarin uranium sauran kuma za ta karba daga wasu kasashe waɗanda za su gudanar da aikin tacewar a mataki na gaba da iran ta dauka ta kai matakin tace sinadarin uranium wanda ya kai kashi 60 cikin 100 da kuma takaita ayyukan hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya a cibiyoyinta da hakan ya haɗa har da cire wasu daga cikin kamarori wanda hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya din ta kafa domin sanya ido akan cibiyoyin nukiliya na kasar iran rahim assalamu alaikum jama'a masu sauraron mu barkamu da sake saduwa da ku amanan karo a shiri na musamman dangane da shahadar fatimatu zahra alaihi salam assalamu alaiki ya fatimatu zahra sayyidatun nisa'il alamin assalamu ala ruhi fatimatu zahra abin tunawa da manzan allah a doron ƙasa domin ke ce wani bangare na jikin da kuma ruhin manzan allah Assalamu alaiki wadda da suna da kuma ruhin kine aka samar da falsafar halittar matan duniya a wannan rana ta tunawa da zagayowar shahadar ki da yin bankwana da wannan duniya da ba mai dawoma a cikin ta sama ta haskaka da farin cikin isar ruhin ki kuma amincin Allah ya tabbata a gare ki ya ƙurata ainihin rasulillah da fatan Allah ya haskaka zuciyar masoyin ki ko kuma masoyanki da kuma haskaka ruhinki da kuma ruhin masoyanki kuma muna miƙa gaisuwar mu da juyayinmu ga dukkan musulmin duniya masoya iyalan gidan manzo saboda wannan rana ta juyayi za mu yi dubi a cikin takaitattun tarihin fatimatu zahra a cikin wannan shiri na musamman. bayan rasuwar manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da kuma alayen gidansa Fatimatu Zahra alaihi salam ta furta wata magana mai ban tausayi da juyayi cewa na sani bayan rasuwar ma'aifina Bilal Habashi ba zai sake yin kiran sallah ba shi ya kasance mai kiran sallah ne ladani na ma'aifina manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da kuma alayen gidansa lokacin yana raye kuma duk lokacin da yake kiran sallah manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi da kuma alayin gidansa na cewa Allah da masoyansa da kuma Allah da manzonsa da dukkan mumune suna farin ciki da jin muryar kiran sallar Bilal. Amma ni a yau ina so da farin cikin sake jin wannan murya domin tunawa da lokacin manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da kuma alayen gidansa yana raye sai wata rana Fatima ta zahra alaihi salam ta ce tana son ji da kuma sauraron kiran sallar mai kiran sallar ma'aifinta sai wani labari ya isa ga kunnen bilal cikin wannan hali da damuwa da Fatima ta zahra alaihi salam ke ciki ga kuma birnin madina da garin da bilal ya yi gudun hijira na da nisa amma domin girmamawa da kuma faranta ran fatimatu ummu abiha alaiha salam bilal ya gauta isa birnin madina da fara yin kiran sallah da raya lokaci da manzon allah ke raye tare da daga murya har kiran sallar da ya fara da allahu akbar ya isa ga kunnen fatimatu zahra alaihi salam da hakan ya tunatar da ita ranekun, da manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da kuma alayen gidansa yake raye da kuma take kusa da mahaifinta da hakan ya sa Fatima ta Zahra ta kasa jure bakin ciki da nan take hawaye suka zubar mata da cewa ya Allah maɗaukakin sarki menene nake ji haka wani muryar mai kiran sallar da ya fi kowa murya mai daɗi da ka halitta da a halin yanzu baya tare da mu a daidai lokacin da muke sa. Sai Bilal ya ci gaba da yin kiran sallah da cewa, Ashadu Allah ilaha illallah, ita kuwa Fatimatu Zahra alaihi salam na maimaita wannan kalma ta haƙiƙa. Sai Bilal ya ci gaba da cewa Ashadu Anna Muhammadan Rasulullah, a nan ne fa Fatimatu Zahra ta kasa haƙuri bata san lokacin da ta yi ƙara ƙarar da ta kai ƙara tamkar ta sama ta sabka da hakan ya kai ta suma amma lokacin da ta falfado sai ta fahimci shi ma bilal ya yi shiru sai ta ce bilal ci gaba da yin kiran sallah sai amsa mata da cewa bari haka ya isa domin halin bakin ciki da kike ciki yana takura mini da kuma cutar da ni daga wannan rana fatimata zahra alaihi salam ta sake yi da kuma sauraron muryar kiran sallar ladanin manzon allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi da kuma alayin gidansa kuma shi ne bilal daga wannan rana ko kuma shi ma bilal daga wannan rana bai sake kiran sallah ba har ya bar wannan duniya tamu mai ciki da kuma cike da zalunci da rashin adalci da gaskiya na ƙarshe. Fatimatu Zahra alaihi salam ita ce diyar manzon rahama da haskensa ya haskaka duniya baki ɗaya. tsira da amincin Allah su tabbata gare shi da kuma alayen gidansa amma ita ma tana da matsayi mai girma da ɗaukaka a gurin Allah kuma tarihin rayuwarta yana kumshe da abubuwan mamaki da ɗaukaka da kuma ɗaukan darasi da kowane mutum zai iya amfanuwa ta fuskoki daban-daban kuma daga kyawawan ɗabi'u girman bako da kuma girmama bako sadaukar da kai tsarkin zuciya da ma na ruhi da kuma karama ga sunan barkatai ba su musultuwa wani bangare na rayuwarta tana da karama da kuma karrama dukkan abokan zamanta kuma ya yi daidai da lokacin kumci da bakin ciki a lokacin sabkar wahayi ga manzon Allah a birnin Makka. Wannan lokaci kuwa ya kumshi shekaru uku da shekarar bakin ciki da aka fi sani da shekarar huzini na rasuwar abi talib da kuma rasuwar ma'aifiyarta khadijatul kubra matar ma'aikin allah tsira da amincin allah su tabbata gare shi da kuma alayin gidansa da dukkan su biyu suka taimaka wa manzon allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi da kuma alayin gidansa wajen yada addinin musulunci da isar da sako a daidai wannan lokaci da kafirai da mashirikan makka suka tsananta adawarsu kan manzo da kuma mumunai hatta lokacin tana matashiya a birnin madina a lokaci ne da mushirikai suka tsananta adawarsu ga musulmi da gudanar da yaƙe-yaƙe da kuma jihadi a kai a kai cikin tsanani da wahala ga bakunci a cikin wannan yanayi ne fatimatu zahra alaihassalam ta rayu da ba da gudunmuwarta babu kiftawa da kuma kasawa da nuna kasawar da kuma rashin mahaifiyarta yayin da mahaifinta ke fuskantar makiya wani bangare na rayuwarta ya shafi zamanta a gidan mijinta imam ali alaihi salam inda ta fi fice a tsakanin mata ta fuskar kula da miji a'a da kuma tafiyar da haƙƙin makwabta inda imam ali alaihi salam ke cewa amma an gasa fatimatu zara alaihi salam ita ce fiyayyar bikiyar zama wajen botawa da kuma taimaka masa wajen botawa Allah kamar yadda wata rana ya amsa wa manzon rahama tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da kuma alayen gidansa lokacin da ya tambaye shi yaya halin matarsa sai ya amsa masa da cewa ita ce fiyayyar mai taimaka mani wajen botawa Allah maɗaukakin sarki. fatimatu zahra alaihi salam wajen bautawa allah da neman yardar allah da kuma jin daɗin bautawa allah ta yi fice domin ta fi kowa sanin amfani da jin daɗin bautawa allah domin tana miƙa dukkan gaɓoɓin jikinta da ruhinta wajen bautawa allah bilhaƙi da gaskiya da kuma samun kanta cikin wani hali na ma'anawiya lokacin da take bautawa allah maɗaukakin sarki har ila duk abin da fatimatu zahra alaihi salam za ta yi tana yin sane don neman kusanci da yardar allah kuma daga kulawa da marayu makwabta da kuma mabukata har zuwa jurewa wahala da tsanani da kuma kula da gidanta da kuma tarbiyyar 'ya'yanta duk wannan don neman yardar allah ne ba waninsa ba wani na nuni ko kuma wannan na nuni da haƙiƙanin zatin fatimatu zahara da kuma bautawa allah maɗaukakin sarki da kowace ƙwayar zarra ta halittata ke kumshe da al'ajabi da kuma abubuwan mamaki kamar yadda manzon allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi da kuma alayen gidansa ya siffanta ta da cewa abin ƙaunata fatimatu zahra alaihi ita ce jagorar matan duniya a duk lokaci da zamani kuma ita ce hasken ɗan adam da take kaɗe ta Allah wajen bauta haskenta ya haskaka mala'iku kamar yadda tauraru daga sama ke haskaka ƙasa da kuma abubuwan da ke cikinta. ta zara alaihi salam ta yi fice babu kamarta wajen kula da gidanta da kuma tarbiyyar ‘ya'yanta da kuma kula da mijinta babu kamarta a tarihi. haka tana da ɗimbin ilimi da masaniya kan abubuwa da suka shafi siyasa zamantakewa da gabatar da jawabai cikin hikima da sanin addini da hukumce-hukumcen na addini domin kuwa wata rana tana cewa Allah ya samar da imani domin tsarkake zukata da gangar jiki daga shirka da kafirci sallah domin tsarkake zuciyarmu daga girman kai zakka domin tsarkake dukiyarmu ya kuma sa mutane su kasance a da yaushe sun tsarkake zukatansu da kuma abubuwan da ta ambato ya kuma sanyar da su ahlul baiti da kasantuwarsu a tsakaninmu domin tabbatar da tsaro da kuma nutsuwa da aminci da kuma kawar da rarrabuwa da saɓani a tsakaninmu kuma yin biyayya ga ahlul baiti alaihi salam iyalan gidan manzo wata hanya da dama ce ta kyautata tsarin rayuwar zamantakewa a tsakaninmu. yanzu kuma za mu yi magana da kuma tsokaci kan rashin lafiyar fatimatu zahra alaihi salam lokacin da labarin rashin lafiyar fatimatu zahra alaihi salam ya watsu a ciki da wajen birnin madina kuma mutane suna da masaniyar lafiyar talau kafin hadisar bakin koha da ya sanadiyar karya mata ƙashin haƙarƙari da sanadiyar yin barin cikin Husin da ke cikinta Duka waɗannan matsaloli da makamantansu su ne suka taru suka yi sanadiyar kwantar da ita da hana ta gudanar da ayyukan da ta saba kullum. Kuma Imam Ali alaihi salam baya fitowa daga gida domin yana kula da lafiyarta kamar yadda Asma'u bintul Umais ta tabbatar da haka inda wata rana matan Madina ko kuma matan Madina masu yawa suka kai mata ziyar ganin halin rashin lafiyar da take ciki. inda ta yi masu huɗuba da ta girgiza musu hanta da zuciya suna komawa gidajensu suka karanta wannan huɗuba da fatimatu zahra alaihi salam da mazajensu da kuma ta isar ta hanyar matansu wannan saƙo zuwa ga mazajensu yin wannan huɗuba mazajensu suka runtuma zuwa gidan fatimatu zahra alaihi salam domin neman gafara da afuwa amma ina lokaci ya ƙure fatimata zahra salam ta ƙi karɓar uzuri da neman afuwarsu inda ta ce musu ilaikum anni la uzra ba'ada ta'azir wala amra ba'ada taksir nan da nan sai labarin Fatima fatimata zahra salam kan mahukuntan madina da yadda mazajen madina suka gum da bakinsu ba su ce ofin ba kan gallazawar da aka yi wa iyalan gidan manzo bayan ƙauransa suke gani bayan wafatin manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da kuma alayen gidan nasa sai hakan ya watsu duka wannan a ɗan ƙanƙanan lokaci suna sha'afa da manta duk wata aya da ta sauka kan falalar iyalan gidan manzo da nuna adawa da duk wani hadisi da suka ji daga bakin manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da kuma alayen gidansa kai tsaye da ke magana kan haƙoƙin fatimatu zahra alaihi salam mijinta imam ali alaihi salam da kuma ɗiyansu hassan da hussein alaihi salam amma wannan huɗuba ta fatimatu zahra ta ƙara wa matan madina hankali da kuma faɗakar da su sai suka faɗaka da kuma fahimtar wani ƙanƙanan abu cewa suna tafka kurakurai na marawa mahukuntan madina da suka danne haƙoƙin iyalan gidan manzo bayan sun danne masu haƙƙi sai ma suka nuna masu ƙarfin takobi alali suna tune da masaniyar fitaccen hadisin manzon allah manzon rahama tsira da amincin allah su tabbata a gare shi da kuma alayen gidansa da ke cewa allah maɗaukakin sarki na farin ciki da farin cikin fatimatu zahara kuma na fushi da fushin fatimatu zahara a hakikanin gaskiya ba za a iya fahimtar dalili da tushen abin da ya tilasta wa matan madina da ya haɗa muhajirai da kuma ansar ziyartar sayyida fatimata zara alaihi salam shin wannan ya biyo bayan umarni ne daga mazajensu shin menene ya tilasta ma mazajensu tura matansu zuwa gidan fatimatu zahra ko kuma matan ne da kansu suka fahimci suna da takasiri kan abin da ya faru da yin abubuwan da suka faru da kuma jin kumiyar diyar ma'aiki tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da kuma alayen gidansa kuma wannan lamari ya watsu a tsakanin matan madina har ya kai suka kai ziyara gidan fatimatu zahra ko sun ɗan sami sauki daga cikin kumci da ke cikin zukatansu da damuwa ne ko kuma akwai wasu dalilai na siyasa da suka tilasta musu yin hakan da kuma yin hakan zai samar da wata dangantaka tsakanin diyar ma'aiki tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da kuma alayen gidansa da mahukuntan birnin Madina a lokacin musamman matsayi da ta Zahra alaihi na kauracewa jama'a da kasancewa a gidanta daga ita sai iyalanta zai yi tasiri kuma ya fahimtar da kuma faɗakar da mutanen Madina fahimtar wani abu daga cikin dubban abubuwan da ke faruwa. musamman lokacin da imam ali alaihi salam ya ɗoki fatimatu zahra alaihi salam tana bin gidajen ansar domin kafa musu hujjar fahimtar abin da ya faru kuma wani abu ba zai iya faruwa ba ba ce an kafa musu hujja kuma yawan abubuwan da suka faru kan iyalan gidan manzo ya fi wannan wanda fatimatu zahara ta ba da misali kan shi da kuma haka matan madinan suka fahimci haka kuma wasu daga cikin mazaje ma da babar su a baya ba sun ziyarci gidan ta zara alaihi salam sahabbai maza da mata sun kasance suna ci gaba da ziyartar gidan fatimatu zara domin ganin jikinta da halin rashin lafiyar da take ciki lokaci zuwa lokaci kuma a kai a kai face wasu daga cikin sahabbai saboda ta zara alaihi salam ta yanke alaƙa da su da ƙin ganawa da su da hana izinin ba su damar ziyartar ta amma lokacin da rashin lafiya ta yi mata tsanani da ajalinta ya kurato sai suka yi tunani da fahimtar cewa matakar ba su ziyarci tsokar jikin manzo ba har ta yi shahada tare da fushinsu kuma kowa a birnin madina zai shaida hakan to wannan abin kumiya da takaici zai ci gaba da wanzuwa da wakana a tsakaninsu har zuwa ranar tashin kiyama saboda haka suka rufe ido da kawo sauƙi kan abin da ya faru da kuma maganganun da za su iya biyo baya da fahimtar haƙiƙanin lamarin sannu a hankali sai suka nemi ganawa da fatima ta zahra alaihissalam lokacin da yin bankwana da wannan duniya ya kurato fatimatu zahra alaihi salam a daidai lokacin da imam ali alaihi salam ke ci gaba da gwagwarmaya a bangare ɗaya ga halin da fatimatu zahra alaihi salam ke ciki mawuyacin hali na rashin lafiya wani lokaci ta suma don tsananin rashin lafiya da kuma damuwar rashin manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da kuma alayen gidansa da kuma yadda aka sa rayuwarta cikin kunci amma lokacin da ta falfado sai ta gabatar da ko kuma lokacin da ta falfado sai ta gabatar da wasiya ga mafi cika wasiya wato imam ali alaihi salam da cewa ya kai ali ni fatimatu diyar muhammadu ce allah da ya halicce ni ya aurar da ni a gare ka a wannan duniya da lahira saboda haka ka fi ko saboda haka ka fi kowa cantanta da haƙƙi a kaina don haka cikin dare kan jana'iza ka bizze ni da miƙa lamarina ga Allah da kuma ɓoye kabarina ga kowa da kuma lura da yanayi da kuma ‘ya'yana har zuwa ranar tashin kiyama kuma amincin Allah tabbata a gare ka. fatimatu zahra alaihi salam bayan yin sallama ga mala'iku da kuma mala'ika jibril da sauran mala'iku sai ta rufe idanta nan ne kuma ta yi shahada domin ranta ya fita daga gangar jikinta tuni ta isa ga mahalicci mai rahama da jin ƙai da makomar kowa take gare shi kuma daga nan muka huto kuma nan ne za mu koma wato inna lillahi wa inna ilaihi raji'un bayan shahadar fatimata zahra alaihi salam imam ali alaihi salam ya shiga cikin wani hali na juyayin rashin saidatun nisa'il alamin kuma ciwo da damuwa da juyayi ya kai juyayi da cewa bacin rai da bakin ciki ya yi mini na rashi da na yi da fatimata zahra kuma duk wannan bai kai masifar halin da kika sami kanki a ciki ba bayan rasuwar manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da kuma alayen gidansa masifar da babu wani abu da wani mutum da zai iya kwatantawa da kuma auna halin da kika sami kanke a ciki kuma babu wani abu da zai iya mai haka face haƙuri da ya zame tilas a gare mu ruhi da kuma ruwan idona ya ƙare saboda damuwa da kuma halin da kika samu ciki kuma kika samu kanki a ciki kuma zuciyata ta kai matuƙa da kuma ƙarshen damuwa da rashi da na yi har zuwa ranar da Allah zai karbi raina da isa ga ruhinki da ƙarshe babu abin da za mu ce illa sake miƙa wuyanmu da kuma juyayinmu na zagayowar wannan rana ta shahadar fatimatu zahra alaihi salam ga dukkan masoya da masu kamar fatimatu zahra alaihi salam ta fatan Allah ya ɗora mu akan damshi da kuma falalar Fatima ta Zahra alaihi salam da kuma iyalan gidan manzo baki ɗaya. Amin summa amin. Da kuma wani addu'a ce ni Tijjani Malam Lawali da makaram da na shirya kuma na gabatar nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. ولعل حال بني الغرام فنون خفض فخطبك غير طارقة الهوى إن الهوى عما لقيت يهون ما برحت بك غير ذكرى كربلايا فإذا قضيت بها فذاك يقين لولا سقوط Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na murar jamhuriyar musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum kan mita 19 kilohertz 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar, Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin. A shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com. Masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin Facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar WhatsApp a wannan lambar sifili sifili tara takwas tara hamsin da hudu tamanin da shida sai mun ji daga gare ku a huta lafiya.